This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Ƙungiyar mayakan Alshabab ta ɗauki alhakin kwantan baunan da aka yi wa wata motar safa a arewa maso gabashin kasar Kenya jiya Asabar inda aka ware mutane 28 da ba musulmi ba daga cikin fasinjojin motar 60 aka kashe su. Ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta ce harin mai da martani ne kan somamen da jami'an tsaron ƙasar Kenya suka kai kwanan nan kan wani masallaci a Mombasa mota tana kan hanyar ta ne zuwa nairobi dan bindiga ya yi garkuwa da motar kimanin tazarar kilomita hamsin da garin mandera dab da kan iyakar kenya da somalia fadar shugaban kasa ta white house ta yi allah wadai da abin da ta kira hari mai tada hankali da kakkausan lafazi fadar shugaban kasan ta ce a shirye amurka take ta haɗa hannu da kasar kenya wajen shawo kan masu da kayar baya dakarun kasar kenya sun shiga makwabciya somalia karkashin shirin kungiyar haɗin kan kasashen afirka yunkurin shawo kanta da kayar baya da kungiyar ashabab take yi kungiyar da ke da alaka da alkaida tana kokarin mai da kasar ta somalia karkashin shari'ar musulunci ta masu tsatsauran ra'ayi ta kwace ikon galibin kudancin kasar a lokutan baya amma gwamnati tare da haɗin gwiwar dakarun kungiyar haɗin kan afirka ta kwace yankin a hannun kungiyar ta al-shabab ƙasar mali ta ba da tabbacin sake samun wani ɗauke da cutar ebola yayin da kuma ake yi wa waɗansu majinyata biyu gwaje-gwaje domin tantance ko suna ɗauke da ƙwayar cutar ko babu jiya asabar gwamnati ta ce an keɓe mutumin da ke ɗauke da cutar kuma ana yi masa jinya yadda ya kamata ƙasar ta mali tana sa ido kan sama da mutane ɗari uku da suka yi cuɗanya da masu fama da cutar ebola a yunkurin ƙasar na shawo kan yaɗuwar cutar an tabbatar da mutane bakwai dauke da cutar a kasar ta yammacin afirka kuma dukkan mutanen banda na baya bayan nan sun mutu dauke da cutar hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar ya karu zuwa da da da hudu hamsin tara daga cikin sama da mutane dubu goma sha biyar da suka kamu da cutar adadin ya shafi kasashe takwas da cutar ebola ta ɓilla galibi a kasashen yammacin afirka uku wato gini liberia da kuma saliyo ranar asabar wato kimanin ma'aikatan agaji talatin daga ma'aikatar kiwon lafiya ta birtaniya suka tafi saliyo domin taimakawa wajen yaƙi da cutar tawagar dai ta ƙunshi likitoci da ma'aikatan jinya waɗanda kuma suka samu horo na tsawon mako guda kafin aka tura su wata cibiyar jinyar cutar ebola da ƙasar birtaniya ta gina a wurare daban-daban na ƙasar saliyo sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce har yanzu akwai sauran rata mai girma a tattaunawa tsakanin iran da manyan kasashen duniya masu ikon fada a ji yayin da ranar da aka ayana ta cimma matsaya kan ayyukan nukiliya na iran ke karatowa kerry ya bayyana haka ne jiya asabar a vienna kafin tattaunawa da ministan harkokin ƙasan ƙetare na ƙasar jamus frank walter steinmeier wanda ya ce an kai lokacin fayyace gaskiya a wannan tattaunawa wata majiya kusa da wakilan iran sun shaidawa kamfanin dillancin labaran kasa faransa cewa har yanzu akwai bambancin gaske tsakaninsu majiyar ta ce hanyar cimma matsaya kawai ita ce amincewa da matakan da za a fara ɗauka kafin daga baya a yi bayani dalla-dalla kan matakan da ya kamata a ɗauka. jama'ai sun zauna jiya asabar a biyana domin tattaunawa a kadaice bisa la'akari da cikar wa'adin da ke kamuwa gobe. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce shi da shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan sun tattauna kan batun shirin miƙa mulki a syria da ba shi da alaƙa da gwamnatin Bashar al-Assad. Biden ya shaida wa manema labarai cewa shi da Mr. Erdogan sun tattauna a kan batun a zaman da suka yi na tsawon sa'o'i hudu jiya. Ya ce sun kuma tattauna a kan mayakan daular Islama da suka sami mafaka a Siriya da kuma Iraki. A lokutan baya, Mr. Erdogan ya jaddada cewa idan Amurka tana buƙatar taimakon Turkiyya, to tilas ne fa ta rage mai da hankali kan murƙushe mayakan ɗaukar wato kishin Islama. ta mai da hankali kan hambare gwamnatin Assad. Jiya Asabar ɗin ya ce Turkiya za ta ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa da Amurka ya kuma bayyana ziyarar ta Biden a matsayin mai matukar ma'ana. Biden ya ce Amurka za ta ci gaba da taimakawa Turkiya wajen kulawa da kimanin 'yan gudun hijira miliyan 1.600 da suke kwarara Turkiya daga Siriya. Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha, Sergei Lavrov, ya zargi kasashen yammaci da neman canjin mulki a Rasha da takunkuman da aka ba wa ƙasar Sibili da rikicin ƙasar Ukraine. Ya bayyana haka ne kwanaki biyu bayan da shugaban ƙasar Vladimir Putin ya ce tilas ne ƙasarsa ta hana aukuwar juyin juya halin launin fata inda yake ambaton irin zanga-zanga da ta yi sanadiyar hambara tsofaffin gwamnatocin jamhuriyar Soviet. rikicin ukraine ya yi ta matuƙar sa dangantaka tsakanin moscow da washington ta yi tsami tare kuma da sa ƙasashen yammaci ƙaƙabawa rasha takunkumin tattalin arziki masu tsauri sabili da rawar da take takawa a rikicin an ƙaƙabawa rasha takunkumi sabili da tura makamai da kuma sojoji su yi yaƙi da 'yan aware masu ra'ayin rasha a gabashin ukraine zargin da rasha ta yi ta musantawa. wata fitattar jarida amurka ta ce shugaban amurka barack obama ya sa hannu a wani umarnin da gwamnati ba ta bayyanawa a bainin jama'a na ƙara wa'adin aikin dakarun ƙasar a afghanistan da shekara ɗaya labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Cikin shirin gwamna Ibrahim Shehu Shema na jihar Katsina ya yi kira ga shugabannin Arewa su himmatu kan harkar ilimi. Takwaransa Sule Lamido na Jigawa ya ce sabuwar jami'ar jihar za ta yaye ɗalibai da za su kasance abin misali ko samfuri ga 'yan Najeriya. Sannan mu ji abin da wasu shugabannin jami'ar a fannin gwamnati da karatu suke cewa kan buɗe wannan sabuwar jami'a. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. An yi bikin rantsar da ɗaliban sabuwar jami'ar jihar Jigawa da ke dutse a ƙarshen makon jiya, inda manyan baƙi suka yi jawabai da suka taɓo matsalolin harkar ilmi a Najeriya. Amma duk da irin matsalar da ilmi ke fuskanta a wasu sassan Najeriya al'amarin ya fi tsanani ne a yankin Arewa. Kan haka na tambayi gwamna Ibrahim Shehu Shema na jihar Katsina yaya ne shekaru hamsin bayan samun 'yancin kai amma har yanzu sai wato har yanzu sai an kai ruwa rana kamin wasu su kai 'ya'yansu makaranta a arewacin najeriya yanzu da ai ka kamar da ce mun yi mun yi makarantun 'ya'ya mata ai da kan ka samu ya mutane sun dauki 'ya'yansu mata sun kai su wannan makarantu yana da wahala amma yanzu ana kaiwa cike suke makarantu wayar da kai ne da ilmantarwa ga al'umma shi ne yake da muhimmanci sai ana tafiya ana wayar da kai komai na rayuwa na duniya a hankali yake shiga zukatan jama'a to amma wato akwai bukata kwarai da gaske shugabanni na arewa baki daya a haɗa kai a tashi a developing education blueprint dole sai mun yi addressing concerns na arewa kan ilimi kuma da kama mai developing blueprint na ilimi wanda in the next 50 years ga x number na yaran da muke so mai graduation a kowane area na, na, na educational field mm. kamar a medicine mu ce mun yi targetin yaro dubu kaza ko miliyan kaza daga arewa muke son mai produce a fannin harkan eh, engineering mun ce mun targetin yaro miliyan kaza muke son mai produce cikin shekaru 50 a fannin eh, environmental engineering mun yi targetin yaro miliyan kaza muke son mai produce to in muka yi haka sai a yi designing program wato a yi plan wanda ya baya shekara-shekara duk shekara za a iya cimma wannan buri na ana son yaro miliyan kaza a kowane fil na ilimi shi ne zai taimaki arewa amma kara zuba haka mu bar shi kowa ya forin amsan shi ana wuce muna lamentin kawai ana ana ana da baki kawai ba zai taimake mu ba ina ganin akwai wajibi ko akwai wajibci kanmu duka shugabannin arewa mu haɗa kai mai kiritin kwamiti wanda zai addressing ishu na ilimi musamman idan an yi wannan zai taimaka da matsalolin da ake gani arewa insha Allah su kushe. a mai girma gwamna ibrahim shehu a taron ku na gwamnonin jihohin arewa kun taba bullo kun taba magana kan wannan batu Eh, muna tattaunawa kullum amma abin da kenan shine dole sai mun samu sinaje ba na gwamnoni kadai ba har shugabanni da suka taba shiga harkar shugabanci a da har da masu arziki ko 'yan mu har da limamai da malamai da shugabannin musulunci har da sarakuna har da shugabanni mana kiristocin arewa duk ya kamata arewa nan mu haɗe kai gaba ɗaya a ƙirƙiro abin da zai zama mafita ga 'ya'yanmu da jikokinmu ba kawai a rika kallon abin da ke nan yau ba ko biyan bukatar kai akwai wajabci kwarai da gaske a kanmu duka mu tashi tsaye mu kirkiro wannan abu wanda zai taimaka ma 'ya'yanmu wato ya zamana akwai deliberate plan na cewa muna so in likitoci muke so muna son mai produce likita miliyan kaza cikin shekaru kaza idan injiniya muke so muna son mai produce injiniya kaza miliyan kaza cikin shekara kaza to kuma menene za a yi a yi standing committee permanent standing committee na arewa wanda za mu rika tafiyar da wannan program din don a tabbatar da duk shekara a ba milestone da aka yi ina aka samu kuskure ina za a yi gyara ko me next action da yake magana da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kuri kan fara karatu a sabuwar jami'a ta jihar jigawa shugaban majalisar gudanarwa ta jami'ar jigawan farfesa abubakar adamu rashid wadda har wa yau shine shugaban jami'ar Bayero ta Kano, shi ma jaddada matsalolin da jami'o'i suke fuskanta na rashin tantance bukatun ƙasa. Amma da farko ya yi magana kan muhimmancin buɗe jami'a a harkokin ilmin Najeriya. Kamar inda ka faɗa duk yayin da aka kafa sabuwar jami'a a Najeriya tana ƙara taimakawa wajen rage nauyi da ike kan sauran jami'o'i. idan za a iya tunawa 'yan shekaru kaɗan da suka wuce jami'o'in da ke najeriya gaba ɗaya ba su wuce 20 talatin ba amma yanzu muna da 129 amma duk da haka 'yan najeriya suna tururuwa zuwa uganda zuwa ghana zuwa kasashen da ilimin iliminsu bai kai namu karfi ba yanzu amma saboda babu isasshen guri a nan don haka muke yaƙi tukuru muke aiki dare da rana mu ga wannan jami'a ta jihar jigawa ta kafu domin za ta taimaka wajen harkar ilimi musamman a wannan yankin na jigawa kano katsina da sauransu domin a ƙara gurabe na samari da 'yan mata samu gurin ƙara karatu mai zurfi wato karatun jami'a wato duk jami'a in ta fara ba ta fara ɗalibin misali jami'ar bayero wadda yau take da ɗalibai dubu talatin ta fara karatunta na digiri a 1964 da ɗalibai ƙwaya goma a ajin ƙwaya goma ne kawai yau an kai dubu talatin akasarin jami'o'in nan na najeriya in za su fara hukumar duba makaran jami'o'i na ƙasa wato nuc ita take zama ta yankewa kowace jami'a da nawa za su fara jami'o'in gwamnatin tarayya guda sha biyu sababbi da aka kafa shekaru uku hudu ɗaya ta dutse ɗaya dutsen ma ɗaya kashere ɗaya ina ne kowannen su da ɗari biyu da yan kai suka fara ɗaliban ba wadda aka yi da su ɗauki ɗari biyar ma saboda haka cewa mun fara da mutum ɗari bakwai da saba'in da hudu babban abu ne kuma in allah da cikin shekara biyu uku za mu kai dubbai dubu uku dubu hudu dubu biyar wani abu da yake ciwo yan najeriya tuwa kwarya ne, kamar yadda ka faɗa gashi ana da tarin jami'o'i wajen ɗari da ɗoriya amma abin da kuke haifarwa daga jami'o'in galibi ba sa iya abin da ake so me ke faruwa ne to gaskiya matsalar ilimi sai dai kowa kawai yanka ya dora wani laifi ah, ƙasar nan ba mu da tsari cikakke da muka fitar na irin bukatunmu ma ita ta najeriya kanta kusan kowace ƙasa ta duniya tana zama ta yi tsari ta ce ga bukatunmu irin da muke son shekaru goma masu zuwa muna bukatar likitoci a kawo mana mu samu kamar guda dubu ɗari muna bukatar lauyoyi dubu goma muna bukatar injiniya dubu kaza don haka sai a ba jami'oyi ƙasashen su yi tsarin kowace jami'a muna so ku yi kaza ku yi kaza amma mu gaba ɗaya kusan zama kawai muke yi ba wani tsari da ake yi na a ce a an fitar da abin da ƙasar take bukata in kuma ana labarin rashin ingancin karatun ne to wannan zan ce babu dama a ce kawai duk ɗalibai da aka fitar ba su da inganci kowa ya san wannan a ko ina akwai akwai ko a kasar wani suke zuwa su yi digiri a america wasu yi digiri a ingila za ka ga sun da wasu ba su da inganci wasu kuma za su yi digiri a nan ka ga sun fi na ingila sun fi na america inganci amma in ka ga ɗalibi mara inganci a nan a dalilai suna da yawa mai yawa tun daga primary school karatun haka ake lallabawa sa'a ce mai yawa secondary school din haka aka yi jami'ar kuma haka aka dan lallaba aka fita kuma cin, yes malamai na da laifi ɗaliban suna da laifin gwamnati na da laifi me mafita a nan well na farko dai kowa ya ci gaba da yin nashi kokari ɗalibai su mai da hankali in sun shiga jami'a su ga cewa karatun suka tsaya suka yi malamai kuma su ƙara himma sannan gwamnatoci su yanzu misalin ka ɗauki wannan jami'ar in ka shiga ajujuwanta da ake koyarwa da theaters ɗinta wallahi duk jami'ar da ka shiga a duniya kusan irin ajin da zaka tare kenan in ka shiga yau ka shiga oxford university ka shiga ina ne wallahi zaka tare irin ajujuwan da irin kujerun da suke nan kusan daidai suke da kuɗin za ka samu a waje saboda haka in kowa zai yi wannan kokari a da gaskiya kusan ba a damu da jami'o'in ba ne amma yanzu fi sabilillahi ana samun canje-canje da yawa kuma wannan da ake budewa kala-kala gaskiya suna taimaka in gwamnatocin suna da san su yi jami'ar mai kyau kamar inda shi gwamna sulilamido yake da burin yi mai kyau kuma ake yin mai kyau din anan Har yanzu watakilda akwai waɗanda suke tambayar me yasa gwamnatocin jihohi suke buɗe jami'o'i alhali gwamnatin tarayya ta buɗe jami'a ɗaya kowace jiha. Mahmud Ibrahim Kori ya tambayi kwamishinan ilimi na jihar Jigawa Farfesa Haruna Wakili dalilai da kuma yadda aka kafa wannan sabuwar jama'a. Su tsari na farko da aka yi shine da zuwan wannan gwamnatin sai mai gida gona ya sa aka masa bincike menene bukatun wato inda faɗa da turanci man power needs mene bukatunmu na al'ummar jihar jigawa ta fannoni daban-daban na cigaba to sai aka fito masa da lissafin cewa muna bukatar ah, ah, malaman makaranta ingantattu musamman malaman makaranta na fannin sciences eh, kimiyya da languages wato harsuna kamar turanci kamar ino eh, sannan muna buƙatar eh, likitoci muna buƙatar engineers wannan gundarin abin sai fito da shi ya nuna cewa muna muna ci gaba don haka sai muka taho da sai gwamnati na taho da abu guda biyu na farko farawa shine aka fara tura yara waje don su karo ilimi a fannin aikin likita da kuma injiniyar ah, sannan hankali sai ya kafa kwamiti dubu da goma a kafa kwamiti cewa ya binciko mana ga masarahar da muke ciki ta kamfar wayannan mutanen da kuma rashin aiki na yara da rashin inda suke shigaban karatunsu in aka samu jami'a na jihar zai ɗan ragar kuka ba bukatar jami'a tunan da ke ƙarƙashin profesa munzali jibril tsohon executive secretary na hukumar kula da jami'o'i da shi profesa rashid da ya magana da ku yanzu da sausan mu aka kafa kwamiti na mutum goma aka bincika a gano cewa akwai bukata kafa jami'a kuma jami'a conventional jami'a wato jami'a wanda take ah, ba specialized jami'a ba jami'a conventional da ta darasa daban-daban wannan shi wannan sakamakon kundin eh, rahoto na wannan kwamiti shi ne mai gina gauna ya kafa implementation kwamiti a gargashi na ya ce to ku aiwatar to wannan abin da aka yi a nitsi a cikin kanukan hankali shine kaga yau muke da jami'a ta jiha tamu ta kanmu kuma convention university din kuma yanzu ne ya gaya maka ta faro da da darasosi guda amin eh, bangaya bangaya guda uku ta education da ake bukata eh, ta humanities inda za a ke koyar da harsuna din you know, ta, ta sciences inda duk dai foundation wato faculties ne wanda ake su tushe tushen yin wasu kusa-kusa na gaba kage yanzu ya faɗa maka ya ce yanzu ba da daɗewa ba za a fara medicine za a bude faculty of medicine bangare koyar da aikin likita sannan za a bude bangare koyar da aikin gona wai yanzu yanzu ne gaya maka saboda ya eh, eh, daidai da bukatun jihar da bukatun mutane yanzu waɗannan darussa da kuka samar eh, dukkanin sun samu sahalewar hukumar nuc da ke kula da jami'i ai gaba ɗaya ai kasan tsarin mai girma gauna lami da baya abu da ka duk abin da kai ga za a yi sai mun tabbatar mun cika mun cika ka'ida ba ma cewa a mana alfarma sai mun cika ka'ida sai mu kai mu ce gashi sai a ce ku duk abin da ga ana yi sai da NUC ta wasa hale mana duk abin da ga ana yi jam ta sa hale mana eh, na farko dai ga turke nan ana yi turkuna da yawa tara ko tara ko da yawa maka ba ga council ne governing council professor Abubakar Rashid shine shugaba eh, tsohon minista ta ta education professor Rukaya member ce eh, Dr. Abdulhamid Isa Dutse member ne ka kafa ka kawo mutane masu mutunci ƙwararru masu kishin kasa. ka sa suka ce su ne iyayen jami'ar ka kawo president obasanjo ka ce shi ne uban jami'a ka ce kula da ita kuma an naɗa shi na shekara hudu yanzu wata gwamnatin ta za ta kara masa shekara hudu za ta iya kara masa wa'annan turaka a kafa sannan kowa yake gwamnatin nan ai gwamnati ba ta tafiya gaba daya ce an yi barar da ita duk wanda yake cikin gwamnatin nan a yau ya yarda da wannan bijin wannan project na university nan saboda haka ba zai yiwu ba in ma an sanya gwamnati ka ce duka waɗanda suke gwamnati nan ba sa ciki na yi imanin yan jigawa da man elis eh, da manyan mu da yaran mu manya da cewa jami'a na muna buƙatar ta kuma na tabbatar za a tsaya a jajirce a kafa ta tafi. Profesa a ƙarshe a ƙarshe. Eh, shi eh, Vice Chancellor ya yi magana ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta shi ne sha'anin malamai musamman professors. yanzu sai dai su ɗauko sabbatical ko kuma visitor uh, lecturers kenan uh, a mataki na gwamnati wannan yunkuri kuke dan kuwa kar musu wannan matsala da take tuni mai girma gauna ya ba mu approval na cewa duk shekara mu fitar da malamai na jami'a su je su karo ilimi ko wanda aka ɗauka sabon ɗauka in shekara daya mu ba su dama su tafi su karo ilimi ilimi na gaba yanzu haka wasu su ma wasu suna suna karatu wasu ma da aka fara tun daga lokacin da aka yi makarantar share fagen jami'a ake da wani tsarin wasu sun dawo da phd su da akwai tsari na scholarship scheme na shekara uku da mai gina gauna ya tanadar da kuɗi kowace shekara za a sa a cikin kasan kuɗi na a tura malaman nan na jami'a don su je su ƙaro ilimi wasu matakin masters wasu matakin phd ina maka imanin da shekara uku hudu za ka ga maganar rashin eh, malamai eh, za ta kawo. Shi ma gwamna Sule Lamido wadda ya halarci bikin rantsar da ɗaliban tare da uban jama'a tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya tsokaci kan alƙiblar wannan sabuwar jami'a. A to ai duk wanda yake oba yana fata ce 'ya'yan sun tashi a matsayin tsarin tarbiyya na ilimi da kuma ainihin da'a a rayuwa. kuma takin jigawa ne tare da ma kokarin fita sabon samfurin dan adam a Najeriya takin jigawa ne kokarin mu na fita sabon samfurin dan adam a Najeriya wanda shi takin mu saboda haka alhamdulillah wannan dama ne cikin abin da shuka yanzu kuma ko da yarmu mai kallo jigawa ko yarmu mu ko primary school kalba ko ina kan su zaka da ba suke so da haka dama ne buri ta mu ga cewa mun fita yayin da yake za su zo su san me jigawa su rungume ta su bauta wata ta gina ta yi ta ko ina a duniya gishin da shi ne mutanen jigawa suna santa su ne masoyanta ayan su ake mulkin ayan za a karatun saboda ka gwamnati saboda ka dogarinta ginshikinta mai bata mama mai mata ungozoma ya goye ta ta yi girma ne dan jigawa Wani lokaci lokaci za ku ji muna kamo kalamai na shehunan malamai a cikin wannan shiri. Dalili shine saboda akwai waɗanda har yanzu suke fakewa da addini wajen ƙin saka ‘ya'yansu makaranta. babu wani makami na raddi a kansu illa malamai da kansu. A satin da ya gabata Sheikh Abubakar Gido Argungu ya yi faɗakarwa kan muhimmancin barin ‘ya'ya mata da ma maza su koyi ilmi a wasu fannoni daban-daban. Ga ƙarashin abin da yake cewa a wani taron wa'azi na ƙungiyar Izala. Don haka kada mu ɗauka wai mai auren matar da ke aiki na cewa bai kuli ba abi ne sallah in kuka yi haka ba ku yi mai adalci ba don musulunci ya umarce ta ta je ta yi aiki kuma musulunci ya ce a aure ta inda musulunci ya haramta aikinta sai ya haramta aurenta don haka ana auren dokta mace ana auren staff nurse mace ana auren midwife mace ma damar aikinta aiki ne da musulunci ya yadda kamar da muka yi magana to kofa buɗe take in kana so ka je ka aure ta yana yiwa ka ce ai za ta je karatu cikin maza za ta je duti cikin maza gaskiyarka amma ka yi hankuri ta zama jakadiyar musulunci saboda ya fi sauƙi in abubuwa biyu suka haɗu a musulunci za a dibi mai sauƙi a aikata ko da za ta yi cuɗanɗanya dokta da dokta wurin tiyata dokta da dokta namiji a wurin fiɗa ko a wurin karɓar biki ya fi mana sauƙi ba da magunguna ɓangaren famase ana buƙatar namiji musulmi ana buƙatar mace musulma ɓangaren abin da ya shafi famasi don haka ka kyale ɗiyarka ta karanci physics ta karanta chemistry saboda su karanci magani don su gane magungunan da in turawa za su sawo su don ɓadda aihuwa ko kashe ma'aifa ko family planning ba tare da yadda ba wannan zai ba da dama muna da wakilci ko ina. ‘Yan uwa an ce in tsaya nan lokaci ya yi, abin da ya sa kawai ina so ne in buɗa ma malamai fage saboda in gwada muku ya kamata wadda aka ce a yi muku bita don ku dace da zamani to wallahi mu ma muna buƙatar gidajen mu dace da zamani irin yadda ƙauye suke ɗaukar mata masu aiki 'yan iska suke ɗaukar su karuwai wallahi wannan zamani ya wuce kai ku bari in gaya muku magana ta ƙarshe in ta zama dole dole nan gaba dole dole siyasa ma kansila ko ciyaman ko red ko senate ko gwamna ko president ko wani wakilin siyasa muka yi iyaka ƙoƙarinmu aka rinjaye mu dole sai an tsaye da mace ku yi hankuri babu laifi. Jama'a masu haro baki ɗaya kuma abin da ya samu kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma kiba hiro da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar mayakan Al-Shabaab ta ɗauki alhakin kwantan ɓaunin da aka kai wa wata motar safa a arewa maso gabashin ƙasar Kenya jiya Asabar inda aka ware mutane 28 da baban musulmi ba daga cikin fasinjoji 60 aka kashe su. Ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayi ta ce harin martani ne ta kai kan samamen da jami'an tsaron ƙasar Kenya suka kai wa kwanan nan kan wani masallaci a Mombasa. Motar dai tana kan hanyarta ne zuwa birnin Nairobi. kasar mali ta ba da tabbacin sake samun wani dauke da cutar ebola yayin da kuma ake yi wa waɗansu majinyata biyu gwaje-gwaje domin tantance ko suna dauke da kwayar cutar ko babu jiya asabar gwamnati ta ce an keɓe mutanen da ke dauke da cutar kuma ana yi masu jinyar wato shi mutumin da ke dauke da cutar kuma ana masa jinya kasar ta mali tana sa ido kan sama da mutane 300 da suka yi cuɗanya da masu fama da cutar ebola a yunkurin kasar na shawo kan yaɗuwar cutar an kuma tabbatar da mutane bakwai dauke da cutar a kasar ta yammacin afirka daga cikinsu kuma duka sun mutu sai dai na baya-bayan nan hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar ebola ya karu zuwa 5,459 daga cikin sama da mutane 15,000 da suka kamu da cutar adadin ya shafi ƙasashe takwas da cutar ebola ta shafa Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.